Haɗuwar ta sanya a gabanta shige da fikcen makiyaya tsakanin kasashe na shiyar Semaka na Sediyau da kuma na yankin Sahel kaɗan da kuma yankin tafkin Chadi domin filaye da ke da amfani guda domin masu shige da fice da suke barin kasashe bisa la'akari da lokaci da kuma ratsa wasu ƙasashe kuma su yi kwanaki cikin wasu ƙasashen kenan ga wasu wannan shige da fice na makiyaya barazana ce ta tsaro ga wasu wannan shige da fice na kawo barazana kan dazuzzuka akwai matsaloli da dama gaskiya da waɗannan mutane suke cin karo da su cikin shawagin su ko su fada cikin wuraren da aka kiyaye da ba su da labari inda kuma wani lokaci domin babu Burtallan da aka tantance da za su ratsawa wasu su kuma suna cikin barazana ta dalilan ayyukan manoma Wurarensu ma suna cikin barazana ta dalilin ayyukan noma cikin ƙasashe daban-daban haka kuma akwai wannan barazana ta tsaro da ke sanya wani lokaci dole sai makiyaya domin kaucewa fadawa hannun kungiyoyin ta'addanci ko kuma fadawa cikin filayen yaƙe-yaƙe tsakanin kungiyoyin ta'addanci da sojojin kasashe daban-daban. Me yake ingiza ƙasashe suna ɗare-ɗare dangance da wannan batu na kai da kawo makiyaya? Akwai dukan matsaloli yadda wasu ƙasashe masu karɓar baƙin suke kallon wannan shige da fice na makiyaya ga wasu shige da ficen na kawo matsaloli alhali ba da jima ba kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka aka sa hankali kan wannan aiki alhali kuwa tun fil azal shige da fice na gudana ta wani halin kwanciyar hankali amma tun sanya hannu na wasu masu ruwa da tsaki na waje wannan batu suke son su canza mishi wani tsari na wani salon rayuwa na kowa akai akai abu mai sarkakiya menene alfanun kai da kawo makiyaya ya taimaka wajen kare muhallin halittu tun shekaru aru-aru ya karfafa musanya tsakanin al'ummomi ta fuskar al'adu gaskiya wani makami ne na dunkulewa da za a iya yin amfani da shi domin gaskiya kawo zaman lafiya da kuma ba da gudunmuwa wajen warware wasu matsalolin yaƙe-yaƙe.